to a 'yan jam'iyyar gwamnatin abin da suke faɗa shine su a gwamnatin me suka ci za a yi tunanin suna da miliyan goma za su tsaya zaɓe tunda ta hau me ta yi wanda suka amfana suna wannan magana kuma sai wannan rigimar ta fito musu na cewa ga yadda kuma kuɗin suke to amma ai gwamnatin ta su ce ita ta sa eh, mm. masu mm. wannan kuma kamar jigawa mm. Mm. da sauran irin nan kano eh. da wasu da suke tunanin wasu jam'iyyun ba za su tsaya zaɓe ba saboda wannan kuɗin da aka sa mm. miliyan goma goma sannan da aka sa miliyan goma malam musamman ko wani abu ba na goyon bayan miliyan goma ba ne amma ko yanzu in ka duba muna cewa sai an yi recapitalization na bankuna da eh, in ka zo yanzu ka samu mutumin da yake da wano hmm. shekara goma bayan kashe ala da nawa ya kamata in shigo kasuwan nan sai ya ce ma kana da miliyan goma hmm. ka fahimce ne hmm. yanzu kuma in ka je ka samu wannan mutumin kashe to da Allah wani dan uwana yana so zai shiga kasuwan nan ta kuta da wano. kamar me ya kamata ya da na kuɗi zai gaya masa miliyan goma kamar yadda ya gaya ma shekara goma ba kaga ya ce masa sai kana da miliyan ɗari ko ɗari biyu a wani ah, abu zan gaya ma na sani wanda aka ce da capitalization ana cewa kullum shugabanni sata suke in sun samu miliyan goma sun saka ba su mai da wannan kuɗi wani abu nake gaya ma ka fahimce ni shine ne ce baka misali ai shi ai shi ita rayuwa da take tafiya mm. baka cewa lokacin ne da na tsaya zaɓe ina jin kansiloli abin da suka biya ko dubu ɗaya da ɗari biyar ko dubu biyu ka fahimce ni mu kuma ciyamomi ina jin ko dubu biyar ne muka biya ko ba miliyan goma bai da mutane suke tunani ba zai yiwu ba in ka duba a lokacin mu biyar ciyamomi na nake so zo a miliyan biyu ba na kansuloli miliyan biyar ko in ka ce buhun masara ɗari biyu ne a wannan lokacinmu hmm. kaga duk dubu ɗaya buhu biyar hmm. yanzu ko ban masara dubu tamanin ko bata ma dubu ɗari buhu ɗaya eh kaga dubu ɗari biyar kenan hmm. can kuma ta sai buhu ashirin da biyar ka fahimce ni in ka buga za ka ga kima ta tashi kamar miliyan biyar da muka ci to saboda haka miliyan goma ya yi yawa amma wata ila tunani ne na su rage 'yan takara a jam'iyyar su mai ci ok ba ma jam'iyyar waje ba eh to ayi gwamnati ba ke sarrafa hukumar zaɓe ta ƙasa ba yake sarrafa ta a gwamnatin tarayya ba ta ne take naɗa ta independent da aka ce gaskiya ne a rubuce ne ba hakikani ba ba ba ya kawo sauyi sun ɗan kudu amfani da baki da hannu rubutu da duka yanzu alibin kan mutane su shiri kenan zaɓe zai su ɗauki matakin yana ɗaya daga ciki damar da aka wa 'yan najeriya amfani da ƙura'a mm. yana kuma ɗaya daga ciki malamai duk da gabaki kamar da na ce ma al'umma ce ta lalace su suka fara lalace su al'umma malama na sauraro shirin. akwai wani masani da ya ce duk al'ummar da ganta lalatacciya <laughs> malamanta ne suka lalace ai da malamai ba su lalace ba al'umma ba ta lalace Allah gyara mana su yawwa na sauraro